Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce sarakuna fa na da rawar takawa wajen shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya. Gwamna Babangida Aliyu wanda har ila yau shine shugaban kungiyar gwamnoni sha tara na arewacin Najeriya. Ya ce har kwanan gobe sarakunan na da wata daraja ta musamman da ake ganin kimarsu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kuma inda bai da daraja da yanzu ya faɗi ina nufin sarauta mun ji 'yan gurguzu da sun zazzaga amma sun dawo sun runguma don yau ko china da rasha da suka rurusa suna neman yadda za su dawo da irin wayannan abubuwa ingila ko da ke dawa yau tun da aka fara ba su rusa nasu ba har yau saboda haka duk wanda ke cewa ai sarauta ba ta da amfani to ne bai da amfani kuma zai amfani kowa ba gwamna babangida aliyun dai yana jawabi ne a fadar mai martaba sarkin sudan na kwantagora ya ce kasancewar masarautar ta kwantagora na da iyaka da dajin birnin gwari da kuma jihar zamfara da ke fama da yawan tashe-tashen hankali a saboda haka akwai matukar bukatar ganin sun sanya ido akan abin da ke zuwa da dawowa a yankin dajin nan da ke mu da kaduna da zamfara har zuwa kebbi har zuwa katsina duk rikice-rikice da ake samu yanzu yawanci daga wannan wurin ne to kuma kamar kasar marida da kasar rijau to ya kamata mu ƙara sa himma duk abin da ka gani ka ga bai dace ba to ka san wanda za ka gaya ma in a ƙauye ne ka ka nemi mai anguwa ko gunduma shi kuma ya nemi dagacinsa dagaci ya nemi hakimi har sarki ya san me ake ciki mu kuma ma san me ake ciki don mu fito mu tabbata mun kare mutuncin jama'a. Tuni dai ƙananan hukumomin da ke wannan masarauta ta Kwantagora suka fara ɗaukar matakin gudanar da taruka a tsakaninsu da fada. a kan matsalar tsaron in ji shugaban karamar hukumar kwantagora honorable nasiru muhammad mu ciyamomi da ke yanki guda a alhakika akwai taro musamman na wata-wata da shi mai martaba yake kira muna ce mashi mitin ne na yankin ƙasan mai sudan a kowane wata za mu haɗu da ciyamomin ga da ke ƙarƙashin kwantagwar emirate mu tattauna yanayin tsaro kuma idan wani abu ya taso ko da ba ƙarshen wata ba mai martaba kan kira mu a zauna a yi maganin shi koma dai mi kenan batun tasirin sarakunan wajen magance matsalar tsaro a yankin arewacin najeriya ya zo ne daidai lokacin da ake tafka muhawara a taron ƙasa da ake yi yanzu a najeriya game da matsayin sarakunan a kundin tsarin mulkin ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.